A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA ya samu bakuncin mawaƙi Mubarak Muhammad wanda aka fi sani da Unique Pikin. Mawaƙin Afro Hip Hop na Hausa wanda aka kwaskware ya ce ya fara ne da waƙar Turanci daga bisani koma Hausa zalla. Eh kuna tare da Mubarak Muhammad wanda aka sani da Unique Pikin. kai a harkar wakar mm. ina ka kuka wuri ni gaskiya na fi karfi a bangaren afro pop afro hip hop amma ina yin hip hop ina yin kuma dancehall kuma afro irin na eh, fela kenan eh ba wai irin na fela ba amma wanda aka yi modernizing yadda ake a Nigeria yanzu misali rera mana miji misali kamar yanzu akwai wani waka da nake kai ku tsaya ku ji ba ku ji za ku ji wai daga farawa ta na gaji tu labadan ma ba akwai ka jiya akwai ka a yau gobe ba gajiya mun dogara kai muka ba a jiya da mun dauko mu yi ba gajiya mun rera a ko ina a ji ba ni wuri in watsa wuri amma da wuri dan ba wuri 1 2 3 a tafa yawwa wannan shine afro pop ina da nake da shi to banda afro pop din kana waƙoƙi haka da normal waƙoƙi kamar na rauji ko na soyayya ko kan hip hop ɗin kawai kake eh ina yin waƙoƙi na kin san shi waƙa har afro pop din zaka yin shi na soyayya hmm. ina yin soyayya amma ba na yin bangaren rauji rera mana wata wata kaman ka da ita eh to wannan wanda yi an fi sani na da ita amma akwai dibanga ma da na yi wanda yake oya ku yi give them dibanga dibanga diba na wiwe da dey give them dibanga dibanga diba wuya sharaɗa ja'in a can bayan layin daga cidan tudangu mu je mu buga tango makera sai ku shago tara kwana baki ku yi hattara akwai haduwa da gidan gabas mutum tara ba gola takwas eh. kana waka turanci ne eh ina yin waka turanci da da wakan turanci ma na fara to wacce ka fara akwai wani waka na 99 miss calls okay. to ita ce wadda na fara yi da turanci kuma kusan ita ce ma aka fara sani na da ita inda take 99 miss call in the morning wake up and see in my phone smile baby there is my honey call me on my phone no money 99 miss call in the morning there's phone on my phone no money she don't call movie.com wannan shine amshi <laughs> ya aka yi to ka fara waka me ji hankalinka eh gaskiya abin da ya ja hankalina a waka shine biliyo gaskiya shi ja hankali na sai da shi ni da fans ɗinsa ne to kuma da na same shi muna dan tafiya tare yana da nuna abubuwa na ce kawai nima ba in fara harkar music in tunda I can do it. Me burin a wannan harka ta wa. Ni gaskiya babban burina shine duniya ta sani ta san sunana kuma babban burina a ce na samu komai da waka in taimaka wa iyayena da yan uwana kuma in ilmantar da mutane to kana ka kammala karatun bokon ka ne mm, na kammala secondary school amma ina son zan ci gaban Allah idan nan ba dadewa ba a fannin mu na tsegumi kuwa fitaccen dan wasan barkwancin nan Bright Okocha wanda aka fi sani da Basket Mouth a shafinsa na Instagram ya sanya hotonsa cike da bakin ciki na makokin rasa mahaifiyarsa da ya yi a uku ga Oktoban wannan shekara a dai 'yan kwanakin nan ne barayi suka yashe dan wasan barkwancin a gidansa da ke lagos Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.